بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين قلت لا ولا على قولي من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلق منه بالكلية حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بابتلائهم عليه بل كثير منهم يقبر عن حاله وكبه ما يفعل والحامل له على ذلك انسلاقه من الحياه وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في سلاهه مطمع وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حي حيا وقال فديت من لا يفلح والحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حياء بالكسر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته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 a wannan yammaci na talata daren laraba yau shida ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435 wanda kuma yake daidai da talatin ga watan tara miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 53 a cikin wannan littafi jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 229 akwai wasu tambayoyi kaɗan da tana yiwa mu ansa su gabanin mu shiga karatu akwai masu tambaya game da azumin arfa zamantowar za a yi shi ranar juma'a ga kuma hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne a cikin sahihaini hadisin abu huraira radiyallahu anhu ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana hani yana hani game da a keɓance ranar juma'a ko daren juma'a da kiyamun laili ko kuma yinin juma'a da azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi su keɓance daren juma'a su ce za su rika yin kiyamun laili kawai amma a daren juma'a hakanan ya hana a keɓance yinin juma'a da azumi to wasu kai tambaya cewa to yanzu gashi azumin arfa ya kama ranar juma'a to shin anan ma wajibi ne sai an azumci yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa bi yawmin qablahu aw bi yawmin ba'dahu to alal haqiqa anan babu wani iskali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana aikata ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ma tala'at shamsun wala gharabat ala yawmin khairun min yawmin juma'a babu wata ranar da rana ta hudu ko ta fada akan yinin da ya kai yinin juma'a a cikin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai sa'a la yuwafiquha abdun yas'alu Allah yusalli yas'alu Allah ta'ala illa a'tahu bawa bai dace da wannan lokacin ba yana sallah yana roƙon Allah ta'ala face Allah ta'ala ya bashi abin da yake yake roƙo to jin cewa wannan rana tana da falala irin wannan mutum ya ji cewa bari ya keɓance ta da yin wata ibada ko daranta ko yininta annabi ya ce a'a falalarta ba shi zai sa a yi ibada a ciki ba sai idan an ce a yi ibada a ciki ko an ware ta da wata ibada kamar sallar juma'a aka ware ta da ranar juma'a ba za ka ɗauke ta ka maida ta halamis ba ko ka ƙara gaba da ita ta koma asabar haka Allah ta'ala yake so haka za ka yi amma idan bai tsara wata ibada ta musamman ba a cikin wani yini ko a wani dare to bai halatta ka keɓance wannan daren ba shi iya wannan daren ka to wannan shine abin annabi ya hana amma wanda zai azumi ran arfa zai yi azumin yinin arfa ne ba wai dan yana ranar juma'a ba dan yana ranar juma'a ba a'a sai dan yana sai dan yana yinin arfa saboda ka a kowace ma rana ya fado zaka dai wannan azumi ya fado juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis kowace irin rana daga cikin kwanakin mako idan ya faɗo za ka azumce shi saboda haka kai kana azumtar ranar arfa ne ba kana azumtar ranar juma'a ba annabi ya hana a keɓanta juma'a ba wai arfa ba ita kuma arfa wani yini ne shi kuma na musamman wanda ba lalle da duk shekara ya zo dan juma'a ba sai a juma'a ma a yi shekaru ma baka je ya faɗo juma'ar ba saboda in ya faɗo juma'ar to in ka azumce shi arfa ka azumta ba wai ka azumci juma'a ba ne azumin arfa kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami arafa an siyami an sawmi yawmi arafa fa qala ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin sayo muslim hadisin abu qatadah al-ansari radiyallahu anhu game da azumin rana arfa yace ina sa tsammani Allah ta'ala zai kankare wa bawa abinda ya gabata na laifukansa shekara da ta gabata da shekara mai zuwa saboda ka babu wani iskali in kaga za ka yi kabla hudun ka yi alhamis ka yi juma'ar babu wani abu ba wanda zai ce idan me kai haka kaga za ka haɗa alhamis ka yi juma'a yi wanda kuma ya ga zai juma'ar shi ma babu wani akwai ka'ida da malamai suke fada cewa babu ta'arun. لا تعارض بين الخاص بين العام والخاص بين نص عام ونص خاص idan ka samu nassi wanda yake gamamme da wani nassi kuma ke bantacce to ba a cewa sun yi karo saboda nassin da ya hana la ta takhussu lailatul juma'ati biqiyamin wala yawmahu wala yawmaha bi bisawmin wannan hani ne wanda yake am gamamme kowace juma'a sai kuma aka samu wani wani nassi shi kuma keɓantacce wanda ya keɓanci ranar arfa to shi kenan am yana nan akan umuminsa wato yana nan ya kunshi kowace ranar juma'a in banda abinda wancan nasi ya keɓanci shi wannan ba zai shiga ba saboda haka wannan babu babu wani mahzuri a ciki ta faɗo ranar juma'a ne ko ranar asabar ne mutum zai iya azunta a tambaya ta biyu wani ke tambaya cewa dan Allah ana iya fitarwa da riɗi zakka to a bisa ƙaunin jumhur yawancin malamai babu zakka irin wannan sai dai zakka ta kadara in kai ɗan kasuwa ne kana nuna shi abinda ka samu na dukiya ya shekara ka fitarwa da wannan dukiyar ka fitarwa da wannan dukiyar da kake da ita zakka ko ka aje shi a shagonka kana sayarwa ya shekara kamar yadda za ka yi sadakar abin da za ka yi zakar kayanka na, na, sayarwa shi ma ka yi kudinsa ka ga nawa zai kama ka sayar ka abin nan ka fidda zakka wannan shine ra'ayin jumhur saboda ba ba abinci bane a gurin wasu kuma ba ba abin nan ba ba abin nan bane ba abu ne wanda yake an dogara a kansa a matsayin abinci ba amma a gurin wasu malamai kamar mazabar Abu Hanifa za a iya fitar masa da zakka saboda duk abinda ƙasa ta fito da shi a mazabar Abu Hanifa ana fitar masa da zakka saboda Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ma kasabtum ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard mimma akhrajna lakum min al-ard shine duk abinda kasa ta fito muku da shi Allah ya ce ya ku waɗanda suka imani ku ciyar daga abinda dadadan abinda kuka kuka nemo sannan daga abinda muka fito muku da shi daga kasa kace to mimma anan ma min alfazil umum tana da cikin lafazan da suke nuna umum saboda haka dukkan wani abin da ya fito daga ƙasa ana fitar masa da zakka sannan da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fi ma saqatis sama nisfu al-ushur al-ushur wa fi ma wa fi ma suqiya nisfu ushur abinda duk ruwan sama aka yi ya shayar da shi na kayan amfanin gona za a da ɗaya bisa goma na wannan abin ushiri kenan abinda kuma wahala aka yi aka shayar da shi wato bayi akai aka shayar da shi to wannan za a fitar masa da nisful ushiri ɗaya bisa ashirin to suka ce anan ma an yi amfani da ma saboda haka dukkan wani abin da ruwan sama ya shayar da shi to yana da wannan zakkar wato za a bada wannan ushirin saboda su suna kallon zakka a matsayin wata maslaha ce da take da alaka da bawa fakiri wanda Allah ta'ala ce a taimaka masa saboda haka in har za a karbi zakka daga hannun wanda yake da yan gonarsa da bata kai ta kawo ba bai fiye noma buhu hamsin ko ɗari ba za a karɓi zakka a wajensa to ta yaya za a kare mutumin da zai noma hektoci masu ɗimbin yawa na riɗi amma shi saboda ba gero ya dawa ko ba gero ya noma ko dawa ko masara ba shi a kyale shi gashi shi zai yi tirela tirela ta kayan amfaninsa amma shi a ce babu zakka wancan kuma wanda bai wuce abincin da zai ci a shekara ba shi ya fira masa da zakka saboda suna ganin a nan babu maslaha ga shi talaka duk da cewa ba su duba batun ai shi mai trailer trailer din kasuwanci kasuwanci yake da su kuma dukiyarsa akwai zaka a ciki sauraka bai sha ba magana ya sha ba sha ba kawai magana ce da ba shi ba a ce wa atu haqqahu yawma hasadi ba sabanin wancan shi wannan lokacin da aka girbe zai fitar amma shi wannan zai bar dukiyar ne sai ta shekara sannan sai ya zo ya bada ɗaya bisa arba'in saboda ka shi ma maganar cewa ya ya ya ya kubuta ko ya sha da dukiyarsa ba a karbi komai a hannunsa ba wannan ba haka take ba saboda ka a bisa mazhaba wanda take tafi yawa kuma a gurin zahiriya ma daman da zahiriya wanda suka tafi akan cewa abu hudu kawai ake fidda wa zakka ma ridi bai shigo ba saboda ka ana iya dubansa sa a matsayin dukiya ce idan mutum ya noma ta da yawa ya sayar to dukiyar da take hannunsa matukar bai kashe ba in ta shekara a hannunsa kuma ta kai nisabi zai fitar mata da zakka ko ya yi ta ya noma da yawa ya aje a sto sto yana sayarwa kaɗan kaɗan kadara ce idan ta shekara zai yi lissafin kuɗin ta fitar da mata zakka matukar ta kai nisabi a wannan kuma yake cewa mace ce mijinta ya rasu a daidai lokacin za ta tafi aikin hajji amma har da hakan bata jinkirta tafiyar ba sai da ta tafi to ya aikin hajjinta abu shakka bai halatta matar da take takaba ta tafi aikin hajji ba wadda take da takaba tana da abin da ake kira almani'u shar'i wato akwai wani abu a shari'ance da zai hana ta kamar yadda mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya hajji ba yana da almani'ul as-sihhi wani abu wanda ah, lafiyarsa ba za ta bashi ba ko ba ya da dukiyar da zai biya wa kansa shi ma wanda yana da uzuri to haka nan matar da mijinta ya mutu tana cikin takaba ko da tana da kuɗin da za ta je hajji tana da muharrami wanda zai ta tare da ita to wannan tana tare kuma da wani abin da shari'a ba ta bata ta je ba kamar matar da ta samu kanta ne a cikin ah, lokacin azumi kuma ga haila saboda haka ba za ta yi azumi ba bambancin su dai kawai matar da take ta kaba bai halatta ta tafi ba amma sai ta sai ta kiyarda sai da ta tafi kamar wanda kamar dai wannan matar take amincewa ta bi umarni ko ta ta tsaya kamar yadda aka ce ta tsaya sai ta gama ta kaba to hajjinta ta yi ko ba ta yi ba hajjinta ta yi amma kuma tana mai laifi saboda hajjin tana nan laifinta kuma yana nan kowane zaman kansa yake kamar yadda bai halatta mutum ya saci kudin wani ya tafi hajji ba ko ya tafi umara amma da zai sata din ya je ya hajjin hajjinsa ta yi kudin sata kuma yana na a wuyansa ranar da aka je lahira bai biya wannan mutumin sai an tuhume shi da wannan laifin kamar ka saci rigar wanda ka yi sallah da ita tun da ya saci rigar wani ya saka ya shigo ya salla da rigar a masallaci sallarsa tana nan tayi rigar kuma tana nan ta sata ce kuma wannan morar rigar da yayi yana nan a matsayin laifi ya mori kayan da ba nashi ba ya shiga haƙƙin dan uwansa sai an yi masa caji akan wannan saboda ka hajjinta tana nan matukar da ta bi ka'idojin da aka ce ayi a haji sannan kuma laifinta na ta tafi yayin ta tana ta kaba shi ma kuma yana nan a ah, daman tana cike ma ai tana cikin takabar ba tafiyar ta aikin hajji ba ya yanke takabar ta bane tana na a cikin takabar ta kawai dai tana yin hajji ne tana takaba eh ya za a aikin hajji ta samu daki ta zauna malam odali aikin hajji da ake zirga zirga daga na aje na aje na ina ina wani da zai ta zauna a tunda dai har ta kada kai ta fita ta tafi ai magana ta kare kuma to muna cikin bayanin irin ukuba da take samun masu laifuffuka sawa'un mutane ɗaiɗaiku ne ko kuma jama'a ko al'umma yayin da aka cika laifuffuka ga Allah ta'ala ubangiji ta'ala yana jarrabar al'umma ko ya jarraba mutum da ukuba iri-iri wanda ibn qayyim yana tsakuro mana wasu daga cikin ukubobi da Allah ta'ala yakan jarrabi bawa wanda yake ya doge akan laifuffuka abu wanda muke magana akan abu na 20 abu na 25 wanda shine zahabul haya wato kunya za ta tafi daga idan wanda yake yawan laifuffuka ba ya tuba zuwa ga Allah zai zama Allah ta'ala ya cire masa kunya daga fuskarsa saboda haka ya rasa dukkan wani alkhairi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhaya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayanta alkhairi ce alhaya'u ya ya'ti illa bi khair kunya ba abinda take haifarwa sai alkhairi saboda haka mutumin da ya rasa kunya tattare da shi to wanda ya rasa alkhairi mai yawa ya kawo mana hadisin inna mimma adraka nas min kalamin an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta hadisin abu mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da mutane suka riska na maganar annabcin farko idan baka jin kunya kai abin da kaga dama mun yi bayanin wannan gaba da sabani ko fassara da malamai suka yi mata daban-daban wanda anan ibnu qayyim ya kawo mana wannan fassara a dunkule a takeice wanda mun yi bayanin ta a wancan darasin da ya gabata a dunkule da ya kawo yace tana da tafsiri biyu tafsiri na farko wannan tsoratarwa ce da barazana da alkawarin narko wato kamar ma'anar hadisin wanda wanda baya jin kunya to shine yake aikata abin da ya ga dama na munanan laifuka saboda abin da zai sa ya fasa yin laifi shine kunya to kuma baya da ita baya da kunya da za ta hana shi aikata wannan laifi saboda haka zai abin da ya ga dama ce wannan shine tafsirin abu Ubayd sannan nabiyu sannan nabiyu yace shine annal fi'la idza lam tastahi minhu min Allah idza lam tastahi minhu min Allah faf'alhu wa innama alladhi yanbaghi tarkuhu ma yastahiya minhu min Allah cewa aiki idan har idan ka shi ba za ka ji kunya a gaban Allah ba to shikenan sai ka yi domin abin da ake bari shine abin da zaka ji kunya a gaban Allah ma'ana idan aiki ya kasance mai kyau ne ko dai wajibi ne ko mustahabbi ne to kada kunya ta hana ka yin sa wajibi ne Allah ya wajabta maka shi to kada ka ji kunyar wani ka abin da yake wajibi ko mustahabbi ne in kai abu ne mai kyau kana da lada to kada kunya ta hana ka kai wannan wasu daga cikin malamai suka yi wannan fassara wannan fassara ya jingina ta ga Imam Ahmad amma abin da yake ruwayar Imam Ahmad ita ce ruwayar Abu Dawud wanda yayi shine yana ganin cewa tsoratarwa ce Allah ta'ala yake yi tsoratarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na cewa idza lam tastahi fasna ma shita ma'ana kai abin da kaga dama indai ba ka indai baka da kunya kuma za ka ga sakamako wannan shine abin da ya tabbata na fassarar Imam Ahmad game da da wannan shine mala yace fa'al awal awwal yakunu tahdidan bisa fassara ta farko zai zama barazana ce kamar faɗar Allah ta'ala i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kuka ga dama ba Allah ta'ala yana ba ku uzini ne cewa ku yi abinda kuke so abinda ranku yake so shi yasa ce mata ma ta'maluna basir shi lalle yana ganin abinda kuke aikatawa wa Sani ya kunu iznan wa ibaha a bisa fassara ta biyu kuma izini ne sannan kuma halacci ne wato ana baka izinin cewa matukar abu mai kyau ne to ka yi shi kada kunya ta hana ka yinsa shi ne mala ya ce fa'in ƙila fa hal min sabili ila hamlihi alal ma'anayai ne zai yiwu a ɗauki wannan hadisi kan ma'anonin guda biyu duka da zamana ya ɗauke da ma'anar barazana kuma ya ɗauke da ma'anar izini mala ya ce ƙultu la ba zai yiwu ba wala ala ƙauli man yahmilu al-mushtarak ala jami'i ma'ani wannan ba zai yiwu ba ko da akan ra'ayin wanda yake ganin al-lafzul mushtarak shine lafazin da ya tarayya wajen ma'anoni daban-daban yana ganin ana iya ɗaukansa sa bisa dukkan ma'anonin sa ya ce to a nan ba zai yiwu ba ka ɗauki wannan lafazin izalam ta sahi fashna ma shi ita a ma'anonin nan guda biyu saboda me في لما بين الإباحة والتهديد من المنافات munafat akwai akwai sabani tsakanin أكنسا abu da kuma yin kansa a cewa in kai abu kaza ba ka ga ba dadi kuma a ce har ila yau an maka izini an halatta maka shi kai ma'anonin da guda biyu ba za su haɗu ba in barazana ce kenan kakkai in izini ne kenan kai saboda haka ba zai yiwu ka dauki hadisin kai masa fassarar biyu duka ka hada su guri guda ba kace da hadisin yana haka walakin i'tibaru ahad al-ma'nayaini yujibu i'tibar al sai dai idan kai la'akari da ɗaya daga cikin ma'anonin to ya kamata kai la'akari da ɗayan ma saboda haka idan ka la'akari da waccan ma'anar ka faɗe ta to ɗaya ma'anar ita ma kai la'akari da ita ka faɗe ta shi yasa malamai suke ambatar su duka guda biyu kowanne zai iya ɗauka a cikin wannan ma'anar dan su kansu masu ƙaulin farko kamar da muka ce sun rabu biyu wasu sun ce a hadisin barazana ce yake yi kan cewa duk wanda ya ga dama ya je amma zai ga abin da wasu kuma sun ce a al-khabar al-amr ne bi ma'ana al-khabar al-amr ne bi ma'ana al-khabar wanda ba shi da kunya shine yake yin abin da ya ga dama sun ce wannan shine abin da ake kamar labari ake kamar hadisin ah, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar falyatabawwa ba ba umarni wa in kana zahirinsa umarni ne amma abin da yake nufi tabawwa maqalahu minan nar wanda duk ya mun ƙarya ya tana da mazaunin shi a wuta kuma ne mala ce wal maqsudu anna adh-dhunuba tud'ifu haya min al'abdi hatta hatta rubbama salaka minhu bil kulliya. ce abinda ake dai nufi anan ne laifuffuka suna raunana kunya suna sa kunya ta rauni a tare da bawa hatta rumba man salakha minhu bil kulliya har tana yiwa ma kaga mutun gaba daya ya zama bashi da kunyar ma gaba daya wato irin wanda ake cewa ya fi tsare kafar kafarsa din baya jin kunyar komai hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmi an-nas bi su'i halihi wala bi ittila'ihim alayhi har ya kai ga wani mataki da ba zai damu ba ba zai ji ko a jikinsa don mutane sun san me yayi halinsa ko sun san me yake yi ko sun gan wato akai wani mataki da zai ji cewa baya jin kodar baya ko gezau jin cewa mutane sun san me yake yi ko kuma wani ya ganshi yana abin da yake yi bal kafirun minhum yukhbiru an halihi wa qabihi ma yaf'aluhu bal ma da yawa daga cikin irin waɗannan shine ma zai rika ba da labarin halinsa da mummunan aikin da yake wato ba ma jira zai sai an gani ba idan ma baka gani ba to zai zauna ya biya maka ya karanta maka je ya yi kaza shekaran jiya ya yi kaza wal hamir lahu ala zalika insilaquhu min al haya mala yace abinda yake daukan sa ya kai shi ga haka shine yadda ya tube ya salibe kansa gaba ɗaya daga kunya kamar yadda ka san maciji yana saɓe jikinsa daga saɓarsa haka shi ma yake saɓewa daga daga kunya mala yace wa idza wasala al-abdu ila hadhihi al lam yabqa fi salahihi matma'un idan bawa ya kai wannan mataki to shikenan sai a fitar da tsammani daga gyaruwarsa da ya kai wannan matakin da zai rika ba da labarin ma laifin da ya ko bai ba a gan shi ba ko ba a san da laifin ba to wannan ya yi dafewa dafewar da yana da wahala kuma a iya sake dawo da shi daidai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun dukkan al'ummata waɗanda ake yi wa afuwa ne Allah ta'ala zai masu afuwa yace sai masu bankaɗa kansu yace wa minal mujahara yana daga cikin bankaɗa kai bawa ya kwana ko cikin dare yana aikin laifi ubangiji ta'ala ya sitirce shi bai nuna wa kowa abin da yake yi ba ba a san abin da yake faɗa ba a san abin da yake aikatawa ba sai da safe waye gari yana cewa jiya nayi kaza nayi kaza nayi kaza shi ya kwana Allah ta'ala yana sitirce shi ya waye gari shi kuma yana todawa kansa asiri inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wannan idan kowa Allah ta'ala ya yafe masa banda wannan kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun saboda wannan ya kashewar wato bushewar idan sa ta kai da inda ta kai jur'arsa rashin kunyarsa ta kai inda ta kai ya ma zama ba wai yana yin abin ga karan kansa bane har ma tallata abin yake domin yayin da ya waye gari yana ba da labari cikin jin ya isa kamar tallar laifin nasa yake kamar yana gayyatar wasu ne su zo su yi tarayya da shi a wannan laifin to waɗannan su ne ranar gobe ƙiyama za su zo ɗauke da laifuffukan su cikakke yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudilluna bighairi ilm zai zo ɗauke da laifuffukan sa cikakku sannan ɗauke da laifuffukan waɗanda ya batar yayin da ubangiji ta'ala yake kiran bawansa a ranar gobe ƙiyama ya matso da shi kusa ya gaya masa laifuffukansa ya tabbatar da yayi laifuffukan Allah ta'ala ya ce ka je na suturce ka a yau kamar yadda na suturce ka a duniya a daidai wannan lokacin shi wannan ba zai samu wannan sutura ba ubangiji ta'ala zai bankaɗa asirinsa shi kuma wancan ubangiji ta'ala zai suturce shi suturar ubangiji shi ne kawai a yi masa art yayin da aka zo hisabi ana ɗaukan abubuwansa ɗaya ɗaya ɗaya sai ya zama na waɗannan laifuffukan an ɓoye su ubangiji ta'ala ya kawar da su daga idan halittu ba za nuna musu shi ba shine gafara sannan ubangiji ta'ala ya fi masa ya sa shi aljanna to dan bawa ya kai matakin mujahara bi dhunubihi baya jin kunyar kowa to wanda ya kai wani matakin da shiriwarsa kuma sai Allah kama qila kamar yanda ake cewa ana cewa baitin abul buhtiri ne yake cewa idza ra'a iblisu qal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yaflahu cewa idza ra'a iblisu qal'ata wajhihi idan aka taho iblisu ya hango shi ya taho ya hango fuskar sa ya hango fuskar mai irin wannan hali iblisu sai ya sara masa wato ya ga oga wato yaga shugabansa shi kansa da ya koya mishi har ya wuce gaban iblis wa qala iblis yace fadaitu man la yafluhu ina fansar wanda ba zai rabauta ba wato kamar yana cewa ni fansa ne gare ka irin ya ya ya bashi kansa shi kansa to kaga wannan abu yayi tsanani mala yace wal haya'u mushtaqqun min al haya' kalmar haya mushtaqqun an tsago ta ne an ɗauko ta ne a larabci daga kalmar alhayat rayuwa saboda haka mutumin da yake da kunya shine yake samun kyakkyawar rayuwa a duniya shi yake samun kyakkyawar rayuwa a lahira fa wallahi la khairun la fa wallahi ma fil aishi khairun wala ad-dunya idza dhahaba al-haya'u kamar yadda wani yake cewa babu wata babu wata rayuwa kuma mai dadi wato babu wani alkhairi kuma mai daɗi a rayuwa ko a duniya idza zahaba alhaya'u matukar babu kunya ya'ishu almar'u mastahya bikhair wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u ya'ishu almar'u mastahya bikhair matukar bawa zai rika jin kunyar Allah rika jin kunyar mu'minai ya rika kiyaye mutuncinsa to zai rayu cikin alkhairi sannan kuma kamar yadda ka san wa qal'udu udu ma baqiya liha'u matukar wato abin nan fatar jikin kara ko itace tana nan jikinsa wato abin nan me ake ce masa abin da yake rufe sassaƙensa hmm? ba karmami ba itace wanda in ka saro shi akwai abin da yake rufe da shi bawansa ya eh, bawansa matukar bawansa yana nan to zai ci gaba da zama lafiya lau amma idan aka ce an cire bawan shikenan sai ya bushe to haka kunya take tattare da mutum matukar babu ita to shikenan rayuwarsa ma ta tafi shi yasa suka ce alhaya'u mushtaqqun min alhayat daga rayuwa aka samo kalmar alhaya ita ce kunya kuma da larabci wal gaisu yusamma haya ko hayan algais ruwa mamaku da yake sauka daga sama ya shayar da tsiri da tsiro ana kiran shi da larabci haya bil qasri ba haya ba bil hamza haya li'anna bihi hayatul ard domin da shine kasa take rayuwa wan nabati wad dawab da shine tsirrai da shine dabbobi suke rayuwa wa kadhalika bil hayati hayatud dunya wal akhirah Wakazalika kadhalika bil haya'i hayatud dunya hakanan ta hanyar kunya ake samun kyakkyawar rayuwar duniya da ta lahira faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya shaqiyyun fil akhirah wanda duk ya rasa kunya to wannan matacce ne a nan duniya wato mushe ne a duniya kuma matsiyaci ne a lahira Allah ka kiyashe mu ya yace wa baina dhunubi wa baina qillati alhaya'i wa adami alghayrati talazumun min at-tarafayn tsakanin zunubi ko zunubai da tsakanin rashin kunya da rashin kishi akwai alaka ta bangarorin biyu wa kullum minhu ma yastadi al-akhar kowane bangare yana kiran dan uwansa ne wato in babu ɗaya babu ɗaya inda ɗaya to da ɗaya idan har akwai yawan zunubai to lalle za a samu karancin jin kunya idan mutum mai yawan laifuffuka ne to kunya sarrafa za ta yi haka nan idan za a samu karancin jin kunya to zunubai kuma za su yi ta karuwa da rashin haka nan idan za a samu yawan zunubai za a samu karancin kishi haka nan idan za a samu karancin kishi ko rashin kishi to za a samu yawan zunubai saboda haka kowane ɗayansu su uwan ɗaya ne baya zama sai da ɗan uwansa wa kullum huma ya al ilakar wa yatlubuhu hasisan kowane ɗaya daga cikin biyun nan yana kiran dan uwansa kuma yana neman shi da gaggawa wa man istahya min Allah inda ma'asiyatihi istahya Allah min uqubatihi yawma yalka. wanda duk yaji kunyar Allah ya fasa saba wa Allah saboda yana jin kunyarsa to shi ma Allah ta'ala zai kunyar yi masa ukuba ranar gobe kiyama ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi ta hanyar azabtar da ku matukar kun gode kun yi imani kun yi imani ba abin da zai sa Allah ta'ala ya sa ku cikin azabarsa to wanda duk zai ji kunyar Allah anan ya bar saban Allah ubangiji ta'ala zai ji kunyar yi masa ukuba ranar gobe kiyama wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min uqubatihi wanda duk bai ji kunyar Allah ba wajen ya saba wa Allah to Allah ba zai ji kunyar masa uquba ba wa min uqubati dhunubi annaha tut'ifu fil qalbi ta'zima ar-rabb jalla jalaluhu wa tut'ifu waqarahu fi qalbi al-'abdi wala bud sha'a am aba wa تمكن وقار الله وعظمته في قلب abdi. لما تجرأ على معاصيه وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمئي في أفوه لا ضعف أغمته في قلبي وهذا من مغالة من مغالطة النفس فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين القلوب والمتجرئون على معاصيه ما قدر الله حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يؤذمه ويكبره ويرجو وكاره ويجله من هو يهون عليه أمره ونهيه هذا من أمهل المحال وأبين الباطل ما لا يتي wa min uqubatiz zunub yana daga cikin uqubobin zunubai wanda take uquba ta 26 annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimar rabbi jalla wa jalaluhu jalla jalaluhu wato tana raunana girmama Allah ta'ala a cikin zuciya ko suna raunana ganin girman Allah ta'ala a cikin zuciya Wato tud'ifu waqarahu fi qalbi al-'abd jin ganin girman ubangiji yana yin rauni a cikin zuciya tana rauna nashi a cikin zuciyar bawa wala budda sha'a am aba babu makawa haka abin zai faru ya so ko bai so ba walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatu fi qalbi al lama tajarra ala ma'asihi da a ce girman Allah ya kafa a zuciyar bawa to bawa ba zai yi rashin kunyar sabawa Allah ba zai yi jarantar ya saba wa Allah ba wa rubbama iktarra al-mubtarru wa qala inna ma yahmiluni ala al-ma'asi raja'i wa tama'i fi afwihi la da'afa la da'afa ma'azamati fi qalbi yace tana yiwa mai ruduwa ya rudu har ya rika cewa abinda yake sa ina saban Allah kyakkyawan fata da nake da shi tattare da ubangiji wa tama'i fi afwihi da kuma kwaɗayin da nake da shi na afuwar Allah la za'fu azamati fi kalbi ba don girmansa yana da rauni a cikin zuciyata ba to abinda balan yake cewa anan ɗaya daga cikin ƙobar da take samun wanda yake saɓan Allah ubangiji ta'ala zai cire ganin girman Allah daga zuciyarsa wato ya rauni ya zama na baya jin girman ubangiji da Allah ta'ala ke cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba ku fatan girmama ubangiji ko ba ku tsoron girman ubangiji su malamai su tarjuna ita khafuna me ya same ku ba ku jin tsoron girman ubangiji ko ba ku ganin girman ubangiji har kuka dauki saba masa ba ba komai ba dan tabbas da kuna ganin girman sa kuna halarto da haibarsa da azamarsa a cikin zuciyarku to da ba za ku yi rika yin saban Allah ba ji ba gani ba saba masa a yau ko masa gobe ku saba masa yanzu ku saba masa an juma ku yi ɗaya ku yi biyu babu babu komowa baya ku yi ku ƙara ku maimaita babu shakka da akwai jin girman Allah a cikin zuciyarku ba za ku yi haka ba me ya same ku ne to shine malai yake cewa to saban Allah yin sa ba kakkautawa ayi a ƙara yi ba tuba ba komawa ga Allah ba nadama to a hankali yana raunana ganin girman Allah a cikin zuciyar bawa mutum ya so haka ko bai so ba ya ga dama ko bai ga dama ba ya yadda ko bai yadda ba domin da a ce mala yace da a ce bawan nan yana jin girman Allah a cikin zuciyarsa yana halarto da azabar ubangiji da haibarsa da tsoronsa da tsoran narkosa da azabarsa to da ba zai rika jin ƙarfin zuciyar ya saba wa Allah ko da yaushe ba lama jarra ala ma'asi da ba zai rika hayewa saban Allah ba ce to ta yi wani rudaddan ya rika rudar kansa ya rika cewa ai abin da yasa muke yawan saban nan saboda muna da kyakkyawan fata a gurin Allah muna fatan zai yafe mana saboda shi gafurur rahimun ne mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka ubangiji zai yi mana rahama ko za mu samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceton annabawa ko za mu samu ceton waliyai ya rika kewaye kansa da irin wannan wato yaudara marar kan gado marar ma'ana ya rika cewa a'a a zuciyata akwai ganin girman Allah sai dai kawai ina ganin cewa ai yana da afuwa kuma yana da rahama yana da gafara ya ce shi mai gafara ne shi mai jin kai ne shi mai kaza ne dan haka shi yasa nake yi malam yace wa haza min mughalatatin nafsi wannan yaudarar kai ne kawai mutum yana yaudarar kansa ne kawai yana gaya wa kansa ƙarya yana gaya wa kansa shirme rudu fa inna azamatallahi wa jalaluhu fi qalbi abdi wa حرماته تحول بينه وبين الذنوب bainaz zunubi Allah ce saboda girman Allah da jalalar ubangiji a cikin zuciyar bawa da girmama hurumatin lahi da yake yi abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye masu alfarma wannan yana shiga tsakaninsa da tsakanin laifuffuka in har zai rika girmama abinda Allah ta'ala ya ce a girmama ya dauki abinda yake wajibi a wajibi ya aikata ya guji abin da yake haramun ya yadda haramun ne ya rika ganin girman waɗannan hurumat to zai wahala kuma ka ganshi yana wato abin nan hayewa saban Allah Allah ta'ala yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih ne zaka girmama hurumatillah abinda Allah ta'ala ce mai alfarma ne mai daraja ne to wannan alkhairi ne gare ka ko kuma fa inna min taqwal qulub sha'airullah abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na ibada da alamomin ibada sallah tana daga cikin sha'airullah azumi yana daga cikin sha'airullah sawm yana cikin sha'airullah abin hajji yana cikin sha'airullah zakka tana daga cikin sha'airullah dukkan wani abin da Allah ta'ala ya ce kai ka samu lada yana daga cikin sha'airullah haka nan kaurace wa abin da Allah ya haramta na shirka da bid'a da ma'asi saban Allah zina fasikanci hasada giba sata kaurace ma waɗannan da ganin girman aikata waɗannan ayyuka yana daga cikin sha'airullah ce wa man yu'azzim sha'airullah fa inna min taqwal qulub to wani yana daga cikin abin da zai haddasa tsoron Allah a cikin zukata to in babu wannan kuwa to ba za a samu tsoron Allah a zuciya ba in dai har kaga mutum yana ta yin abin da ya ga dama ba ruwan shi saban da saban Allah ba ruwan shi da Allah ya hana ko ya bar abin da Allah ya ce a yi to wannan yana nuna cewa babu taqwal qulub din suna kaga ashe laifuffuka suna rushe ganin girman Allah a cikin zuciya inda ganin girman Allah ba za a yi wannan ba falmutajarri'una ala ma'asihi ma qadaru haqqa qadarihi waɗanda suke tsaurin ido wajen saban Allah to wannan ba sa girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi yadda Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi to babu haqqa tuqatihi a ciki mutumin da zai zai zai rika sabawa Allah akai akai ba ji ba gani to wannan babu babu ganin girman Allah a zuciyarsa wa kaifa yaqdiruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarjuhu wa qarahu wa yujilluhu man yahunu alayhi amruhu wa nahyuhu ta yaya za a yi ji yana girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi yana kambama ubangiji yadda ya cancanta a kambama shi yana girmama shi yana ainihin fatan samun nutsuwa ta ubangiji da samun girma alhalin yana ɗaukan umarnin Allah da hanin Allah ba komai ba yana ƙasƙanta wannan yana rena wannan mutumin da zai ji umarnin Allah ba a bakin komai yake a sa ba zai iya keta umarnin zai iya abin da aka hana to wannan babu babu babu sauran a ce wai yana ganin girman Allah hadha min amhalil muhal wa abyanil batil mala yace wanda yana daga cikin abin da fi komai zama ba zai yiwu ba wato muhal abin da yake ba zai yiwu ba mustahili to wanda yafi mustahili zama mustahili haka nan wa abyalul batil fi kowace ƙarya fitowa baro da bayyana mala yace wa kafa bil asi وكفى بالآسي عقوبة أن يدمهل من قلبه تعظيم الله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه ومن بعد عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل محابته من قلوب القلب ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يؤذمه الناس وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته قال إيتي وكفى بالعاسي أقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله يا إشي ميسابا ألا أقوبة وتجرما ألا جل جلاله ya rika zagonyewa yana narkewa a cikin zuciyarsa yana yana lalacewa yana raguwa daga zuciyarsa haka nan wa ta'zimu hurumatihi da girmama abubuwa masu alfarma masu daraja a gurin Allah shi ma wannan ganin girmamawar ya zama yana raguwa a cikin zuciyar bawa wa yahunu alaihi haqquhu haqqin Allah ya zama ba komai ba a gurin sa wanda ya isa ba. to ko babu wata ukuba da za ta samu mai yawan laifuffuka baya tuba zuwa ga Allah sai yadda Allah ta'ala zai zai rika cire ganin girman sa a zuciyarsa wannan kadai ta ishi bawa ukuba waman wa min ba'd uqubati hadha yana daga sashin ukubar da take samun irin wannan bawan sashin da take samun irin wannan bawa mai irin wannan halin an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi Allah ta'ala ya ɗauke gwarjininsa daga zukatan bawa daga zukatan halittu ubangiji ta'ala ya cire kwarjinin da yake da shi a rika ganin shi ba komai ba wa yahunu alaihim ya zama musu banza su rika ganin shi banza saboda yadda yake ɗaukan umarnin Allah da hannunsa wa yastakhifuna bihi su rika rena shi kama hana alaihi amruhu kamar yadda al'amarin Allah ya zama ba komai ba a gurinsa sa Wasu wastakhaffa bihi shi ma rika rena al'amarin Allah fa'ala qadri mahabbati al-abd lillah yuhibbuhu nas gurgudan yadda bawa zai so Allah to gurgudan yadda mutane za su so shi wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu nas gurgudan yadda zai rika jin tsoron Allah gurgudan yadda Allah ta'ala zai sa tsoron sa a cikin zukatan mutane وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه يعظم الناس حرماته gurgudan yadda yake girmama Allah ta'ala yake girmama hurumatillah wato ababuwa ababe masu alfarma masu daraja na Allah shi ma gurgudan yadda mutane za su girmama abin da yake da alfarma a wajensa yu'azzimu hurumati yu'azzimu an-nasu hurumatihi wato ubangiji ta'ala zai masa uquba gwargwadon irin laifinsa yadda ya wulaƙanta umarnin Allah bai ɗauke shi bakin komai ba ya wulaƙanta hannun da Allah ta'ala ya yi, bai ɗauke shi bakin komai ba to haka Allah ta'ala zai jefa wulaƙancinsa a cikin zukatan mutane mutane za su rika wulaƙanta shi shi ma ba za su ɗauke shi a bakin komai ba ba zai yi daraja irinsu ba saboda haka da zama na zagin shi suke yi ba yaban shi ba mummunar addu'a suke masa ba mai kyau ba mummunan fata suke masa ba kyakkyawa ba kullum kallon ƙasƙanci da wulaƙanci suke masa ba sa masa kallon daraja da martaba ko da kuwa shi yana zatansa shi mai martaba ne a cikinsu ko mai daraja ne mai ɗaukaka ne saboda dukiyarsa ko saboda mulkinsa ko saboda asalinsa ko saboda yawan jama'arsa wannan ba zai hana ubangiji ta'ala ya sa ƙiyayyarsa da tsanarsa a cikin zukata ba saboda haka koda yana da ƙarfin bilkin da ba za a zage shi a gabansa ba za a zage shi a bayan idansa saboda yadda ya wulaƙanta sha'anin ubangiji shi ma haka Allah ta'ala zai jefa wulakanci tare da shi Shi shine ya ce an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi Allah ya cire masa cire kwarjininsa daga cikin zukata zukata zama ba sa kuji ba sa kujinin sa musamman zukatan mu'minai musamman zukatan mutanen kirki ba za su taba ganin girmansa ba ba za su taba daukar da baki komai ba wa yahunu alaihim ya zama wulakanta a gurin su wa yastakhifuna bihi su rika su rika masa wato kallon reni kallon wulakanci kama hana alaihi amruhu kamar yadda ya ɗauki al'amarin Allah da umarninsa ba komai ba ya rena umarnin Allah fa ala qadri yadda mutane za su so kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ta Allah ta'ala idan ya so bawansa zai gaya wa mala'ika Jibril ina son na ka so shi mala'ika jibril ya gaya wa mala'iku cewa Allah ta'ala yana son wane da kuma ku so shi sannan kuma a jefa soyayyarsa a cikin mutane sauraka sai a waye gari kaga kowa da kowa yana son shi baya baka komai baya maka wani abu na maslaharka ta yau da gobe amma kuma saboda yadda Allah ta'ala tsakaninsu take da kyau ya sa maka san shi a zuciyarsa ya sa maka san shi a zuciyarka to haka wannan yana daga cikin alama ta muhabbatillah to haka nan wanda yake shi ma Allah ta'ala baya san shi to haka nan mala'iku ba za su so shi ba haka nan bayi su ma ba su so shi ba shi yasa yace wa fa'ala qadri mahabbatil abd lillah yuhibbuhu an-nas wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu an-nas gurgudan yadda zai ji tsoron Allah gurgudan yadda su ma mutane za su tsoron sa saboda haka ba za a iya taka shi ba ba za a iya masa rashin kunya ba ko da ana yi ba wasu sai Allah shi ta'ala ya jefa tsoron sa a cikin zuciyarsu kaga an yi ma wasu amma shi an kasa yi masa an yi ma wani wanda yake da abin da zai iya yi a duniyance amma shi ba da abin da zai iya yi amma kuma ba a yi masa ba saboda Allah ta'ala ya sanya haibarsa da girmansa a zuciyarsa wa قدر تعظيمه لله وحرماته wa الناس حرماته nasu yadda shi ma zai girmama hurumatin lahi abubuwa masu alfarma masu daraja a gurin Allah shi ma haka Allah ta'ala zai sanya mutane su girmama nashi abubuwan masu alfarma masu daraja saboda ka in shugaba ne kaga ana masa biyayya ana masa da'a ana kiyaye dukkan abubuwan da ya sa na dokoki ba tare da ya daga kara ba ko ya zara ido kaga ana bin sa ana san a gan shi ana san a ji maganarsa ana san a yi masa gaisuwa a ji ansa saboda yadda ya samu karbuwa a gurin Allah sai Allah ta'ala ya sa masa karbuwa a cikin zukata haka nan gwargwadon shi yadda ainihin zai ɗauki haƙƙin Allah ba a komai ba to haka nan ƙiyayyarsa za ta shiga cikin zuciya ta halittu ta kama kaga wanda kake zaton zai so shi ma sai kaga baya san shi in an koma gefe wanda kake zaton zai so shi watakila ya in aka bincika ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza amma ka koma gefe sai ka ga shi ma yana cewa ka ka kale dan banza kaza kaza kaza da shi ake zagin sa saboda me saboda wannan ba ba soyayya ce ta hakika ba da ba a cikin zuciya soyayya ce ba ta hakika ba don haka ba za ta je ko ina ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi alkhairi shugabannin ku sune wanda kuke son su suke son ku kuke musu addu'a suna muku addu'a ta ƙwarai? kuna musu addu'a ta ƙwarai? suna muku addu'a ta ƙwarai? ce mafi sharri shugabanninku waɗanda kuke ƙinsu suke ƙinku? kuke la'anta su suke la'anta ku to kuna zagin su suna zagin kuna tsine musu suna tsine muku to waɗannan su ne mafi sharrin shugabanni saboda in har akwai alaƙa kyakkyawa a cikin zuciya tsakanin bawa da Allah to to ubangiji ta'ala zai sanya san shi a cikin zukata wanda kake zaton ba zai so shi ba sai ka ga yana san shi shi kuma wanda wanda yake babu kyakkyawar alaka tsakaninsa da Allah sai kaga wanda kake zaton zai so shi sai ga shi ma baya san shi Allah ta'ala ka kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in karatu kuma insha Allah sai bayan sallah za a sanar bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai na gobe